Damina wata ni'ima ce da al'umma ke tako tun shekara musamman ma inda aka rungumi noma sai dai a wasu wuraren ji suke tana tahowa da tashin hankali tare da jefa al'umma cikin yanayi na neman ɗauki. Muna roƙo hukumomin mu kun dai ji ku agaza mana a orin shoki layin Francis Olatunji muke ku taimaka mana ku ji tausayin mu. Wata mata kenan da ta shiga mawuyacin hali tana neman ɗauki tana cikin wannan kuka ne fa aka ɓarke da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. wannan mata dai ba ita kaɗai ke cikin wannan hali na kakanikayi ba ga wani dan samari wanda ruwa bai kai ga shiga gidansu ba amma ya ce suna cikin damuwa. Uh, yadda ruwa yake muna a nan daban tsoro, a duk lokacin da aka yi ruwa ba wajen tsayuwa balle zama ba ma jin daɗin wurin nan ko kaɗan. Su ma masu sana'a sun rasa inda za su sa kansu a wannan yankin kamar yadda Madam Rachel mai sana'ar gyaran gashi ta shaida mun. Kalli na cike da ruwa kuma ina da goyo. Ruwa ya mamaye ko ina. dole in kwashe ruwan abin yana shafar sana'ar mu saboda abokanan hulɗa ba sa iya shiga unguwar ruwa ko ina na tadda asura ibrahim dan arewacin najeriya ne mai neman na sakawa a bakin salati a yankin ikoyi ya haɗa kai da gwiwa don ya ga hadari ko me yasa to da zaran an yi ruwa inda muke ajiye ababen hawan mu ruwan ma cikewa take yi kusan zai zo har gaban mashin namu. Yanzu haka ina tsakiyar wani gida kusa da Bega Junction a nan Lagos. Gidan cike yake da ruwa. Yanzu ma shirin kwalfa ruwan suke. Mai gidan Mr. Olarewaju saboda takaici ya ki cewa open amma ɗansa Felix ya yi mun bayani kamar haka. Very very bad what you are seeing. Abin da muke fuskanta a nan yana da matukar muni. Na ji daɗin cewa kana nan kuma ka gane wa idanunka. Wani lokaci sai a kwashe makonni biyu kafin ruwan ya wuce. Wuraren ibada ma ba su tsira daga wannan ambaliyar ba. Pastor Sisi Daniel cikin cocinsa yake ya rasa inda zai sa kansa ko gida ba zai iya zuwa ba. Na shafe sama da shekaru sha biyar a wannan wuri, haka muke fama da ambaliyar ruwa. Yanzu haka coci na da gidana babu wajen zama, ko ina ruwa ne. To ko menene hukumomi ke yi don warware wannan matsalar? Akitat Kabir Ahmed shine kwamishina mai kula da gaɓar ruwa a jihar Lagos. Kafin ruwan ya sauka dama ana bi magudanan ruwa wurare daban-daban a kwashe datti za a kakkau da ma ana yin wasu ayyuka hakan na a guri wanda yake zai iya tsare ko ya hana ruwa wucewa in aiki ake yi za a kwashe kayan aikin da sauransu a halin da ake ciki fatar waɗanda wannan bala'in ambaliyar ruwan ya shafa a nan Legas ita ce a lalubo mafita na dindindin don su samu sa'ida michael kudisin lagos rfi